dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin san mai da kasai wanda ke amsa addu'ar bayinsa a duk lokacin da suka roƙe shi musamman in sun cika sharuɗansa na tsarkake shi da bauta ba tare da shirka gare shi ba mun shaida Allah shi kaɗai yake babu abokin tarayya gare shi cikin mulkinsa da jujjuya al'amura Allah subhanahu wa ta'ala baya gusar da ni'ima daga bayinsa haka kawai sai in sun gusar da kansu ta hanyar sabawa Allah da yin abubuwan da bai dace ba mun shaida Allah shine al'adlu shine adalci wanda ya sifanta kansa da adalci cikakken mai adalci cikin gudanar da al'amuransa babu gyara cikin tsarin Allah babu kuskure cikin tsarin Allah duk abin da Allah ya yi daidai kuma shine jin daɗi ga rayuwar ɗan adam duniyarsa da lahirarsa mun shaida lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ya aiko shi da shiriya ya ba shi fiyayyen littafi shine alqur'ani mai girma ya isar da saƙon Allah bai rage komai ba babu wani abu na alkhairi face manzo sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana wa al'ummarsa kuma ya umarce su da aikatawa babu wani abu na sharri ko matsala face manzo sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana wa al'ummarsa kuma ya hane su daga shiga cikinsa tsira da amincin allah su tabbata gare shi da bisa alayensa da sahabbansa da duwanda suka su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudubar tana tunatar da mu mai yawaita ƙara himma akan addu'o'i bisa yanayi da ake ciki wannan ya biyo bayan a daidai wannan lokaci musamman a irin wannan rana ana 28 ga watan biyar a gregorian calendar kenan a gregorian calendar 28 ga watan biyar dubu 2021 ma'ana muna shekara ta dubu biyu da shekara ashirin da ɗaya wato christian era to da aka dubi wannan yanayi za a ga cewa a najeriyance kusan an ware gobe a matsayin 29 rana ce ta da ake cewa ranar harka ta dimokuraɗiyya ma'ana rana ce da ake rantsar da shugabannin wannan ƙasa mafiya yawa musamman manya-manyan muhimman shugabanni ana rantsar da su a irin wannan rana koyaushe idan ranar ta zagayo ya zama ana kirgen shekaru kenan a daidai wannan rana to lallai yanzu za a ga cewa an rantsar da shugabannin da suke kai gobe in allah ya yadda ya zama shekara biyu kenan a wannan kalanda din to shekara biyun nan ya kamata dukanmu mu tambayi kanmu kuma mu kalli yanayi mu ga cewa yaya ake ciki domin shekara ce guda biyu aka cire a cikin shekaru guda hudu ma'ana an yi rabi daidai in a siyasance ne ma kusan an kusa a ce an gota rabi saboda watakila a soma harkokin siyasa ɗin kafin shekaru hudu su gama cika wannan yake nuna cewa lallai akwai bukatan a yi dubi a ga cewa mai aka cimma nasara kuma shin akwai matsaloli ko ku babu matsaloli a daidai lokacin da muke shekara biyu cikin ikon Allah da rantsar da shugabanninmu kuma muke da ƙalubalen cewa babu wata hanya ko ta gabar ko ta yamma ko ta kudu ko ta arewa da mutum zai kama a matsayinsa na matafiyi ko yana da kudi ko ba shi da kudi ko da motarsa ko da motar kasuwa ya ɗau kilomita ɗari zuwa ɗari da hamsin face yana fargaba yana jiran kar wani abu ya faru wannan yanayi akwai tashin hankali a cikinsa a cikin wannan yanayi ne ake da matsaloli na tashin farashi da abubuwa masu yawa a wannan matsalo a wannan yanayi ne ake cikin kashe mutane kala-kala ta kwata wace irin hanya a daidai waɗannan shekaru da aka yi tare da dukkan yawancin waɗanda aka rantsar in musulmai ne sun riƙe alƙur'ani sun ce sun ɗau alƙawari tsakaninsu da ubangijinsu da ya halicce su tare da dukkan imani da wannan littafi da suka yi shine maganar Allah subhanahu wa ta'ala sannan idan aka duba tun daga kan shugaban ƙasa 'yan majalisu na ƙasa ta ko ta wani ɓangare zuwa a gwamnoni zuwa dukkan waɗanda aka rantsar za a ga cewa al'amarin yana buƙatan a ce an kalli yanayi da yawa daga cikinsu za a ce menene ke faruwa a wannan shekaru biyu ne aka kirkiro saba wa dukkan wani tsari na musulunci da saba hatta tsarin kiristanci da saba wa tsarin shi kansa constitution a wasu jihohi na ƙasar nan kuma suna nan hankalin su kwance ta yadda aka kirkiro cewa wasu ba za su yi kiwo ba a matsayinsu na 'yan najeriya ba za su yi kiwo a fili ba wannan ya saba wa alkur'ani ya saba sunnar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya saba wa bible da duk kiristoci masu imani na gaskiya suke karantawa wannan ka'ida ta saba masa ya saba wa constitution 1999 constitution da ake cewa za a yi amendment dinsa a yanzu a ji a duba dukkan wasu sashi nasa musamman da suke magana akan fundamental human rights za a ga cewa ya yi kace-kace da shi saboda haka wanda duk suka faɗi wannan a matsayinsu na gwamnoni sun cancanci ma a tuhume su mummunan tuhuma ko kuma karkarfan tuhuma saboda wannan harka ce ta saba ka'ida da kuma rashin bin dokar ƙasa da rashin bin dokar Allah subhanahu wa ta'ala da ya sauka don haka maganan cewa wasu 'yan Najeriya ba za su zagaya a wani guri su yi walwala ba ya saba da dokar ka'ida wannan cin mutuncin addini ne kuma cin mutuncin bani adam ne kuma ya saba da dukkan wani hankali da yake amfani saboda haka waɗannan gwamnoni wajibi ne a taka musu birki domin sun saba wa duk abin da ya dace na ɗan adamci humanity ba zai taɓa yadda da wannan ba amma duka a cikin wa'innan shekaru biyun waɗanda suka rantse da littafin da suka yi imani da su su ne suke furta irin waɗannan abubuwan kuma suke zaune lafiya ake kuma ba su kariya har ma suna da immunity a ƙasa amma kuma suna tuhuman wa'yansu mutane da cin mutuncin wa'yansu mutane a lokaci guda duka wannan ya kamata a kalle shi a daidai lokacin da ake magana shekara biyu daidai ake ganin cewa ko ta ina yawanci satan mutane yana ƙara ƙarfi a mafiya yawan gurare musamman in ana maganan kaduna state da sauran jihohin arewa sannan da yawan kashe mutane an hana mutane noma an hana mutane ayyuka na alkhairi an hana mutane ɗebo amfani bayan sun yi noma a jihohin yammacin arewa kamar irin su zamfara irin su kebbi irin su sokoto sashin da makamanta haka suka tsina a waɗannan shekaru biyu ne aka yi abin da ba a taɓa yi ba a duniya ban san manya-manyan farfesosin tarihi ko za su iya ba mu misali na ɗebe jama'a mafiya yawa a ce adadi sama da ɗari uku ɗalibai kuma bayin Allah ‘ya'ya an kwashe su an shiga jeji da su da matsayin cewa an sace su sannan kuma aka ce an dawo da su da makamanta haka duka a wa'in shekaru biyu bayan an rantsar da waɗanda suke mulki a yanzu a wannan ƙasa tamu a waɗannan shekaru biyu ne aka samu wani irin yanayi kai ya kai ga bayin Allah suna zaune magidanta muhimmai aka je aka gitse su aka rinka sare su aka rinka sare su a yankin jihar Borno a wasu abuna yankuna wadda take kawai aka gama da su kuma babu wani abu da ya gudana a waɗannan shekaru biyu al'ummar musulmai suna nan suna cikin wani irin yanayi ta yadda hasada yana ƙara ƙarfi a tsakaninsu da farraka juna da rashin tausaya wa juna da karancin sadakoki duk da cewa wasu bayin Allah kuma sun yunkura wajen yawaita sadaka lallai ne idan muka kalli waɗannan shekaru biyu za mu ga cewa akwai damuwa da yawa idan kana maganar tsaro shugaban soja ina ce ma soja a tsaro to gaba ɗaya ma kusan ai an je ƙarshe kenan shine wanda sai abu ya gama ɓaci ne ake kawo shi to a waɗannan kwanakin gaba ɗaya shugaban sojan ƙasan kansa Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi kwanansa amma mafi yawa ana yawan surutai har ma aka ce an ba da umarni daga mai girma shugaban ƙasa a bincika me ya faru wannan ke nuna cewa in ka ji an ce wa makaho babu rami to wannan ya kawo akwai maganar shakku a wannan ke nuna cewa ƙasa ta kai inda ta kai wajen yanayi mummuna ƙasa ta kai inda ta kai wajen yanayi na tashin hankali ƙasa ta kai inda ta kai yanayi na bala'i ƙasa ta kai inda ta kai yanayi na ban tsoro ƙasa ta kai inda ta kai ta inda duk ba ka tsammani me ya kamata a yi wajibi ne a sani cewa lallai gwamnatin najeriya muna roƙonta ta lura da cewa yawanci ngos da suke shigowa yankunan borno state da wasu gurare da sunan cewa taimakon yan gudun hijira ya kamata a zuba ido a kansu sun lalata tarbiyyar jama'a da yawa da matasa da yawa da rusa musu addini da ware su daga addini da kawar musu addinin musulunci da ka gaskiya a kula da wannan masu kuɗi musamman daga borno state da yankin gabashin arewa wajibi ne kula da cewa wannan musiba da ta faru 'ya'yanku ne 'ya'ya ne 'yan uwanmu ne Ƙanne ne ƙannenmu ne jama'ar mu ne wasu suna zuwa daga kasashen waje su ne masu taimakon suna ba su abinci a plate suna ba su kaza kuma su suke musu tarbiyya suna ɗiban matasa masu kyau a cikin su suna tafiya da su wasu gurare ba tare da an san ina suke tafiya da su ba wajibi ne masu kuɗi su fidda kuɗi da sauran gwamnatocin wannan yankuna musamman gwamnatin jihar borno tana iya ta amma akwai buƙatan a lura da cewa 'yan gudun hijira 'yan najeriya ne mu 'yan najeriya mu ya kamata mu yi handilin al'amarinsu lalle wannan muna faɗi ta hanyar roƙo da kuma cewa a kula da wannan saboda me bai kamata mu ne muka yi ɓarnan amma muna jiran waɗansu ne za su su yi gyara kuma gyaran ya zama gyara ba daidai da ɗabi'arsu da tarbiyyarsu da tsarinsu da addininsu muna kwance muna bacci wannan muna yaudaran kanmu ya ku bayan Allah a daidai wannan lokaci ya kamata mu lura cewa Allah subhanahu wata'ala ya mana jarrabawa amma sakamakon ayyukanmu ne mu ne yawanci sabon Allah ya yi yawa mala in kana neman inda katutun hasada ya yi yawa in ka samu zukatanmu mu musulmai a wannan yanki za ka samu hasada ta kai inda ta kai a tsakaninmu wane da wane akwai matsala wane da wane akwai matsala ba komai ka wannan ba illa hasada wane baya son wane ci gaba wane baya son wane samu wane baya son wane zama kaza ko makamantan haka wannan ya cinye ma tsakanin mu musulmai muna sallah a sahu daya muna sallah a masallaci daya amma da kaga mutum yana sabon gini shikenan kawai tun daga ranar jirin ka yake hawa sai ran da kuma ba shi ba sauka sai ran da Allah ya saukar da shi Allah subhanahu wataala ya kiyaye ya kuma yin Allah muna cikin matsaloli da yawa Al'ummar musulmai rashin tarbiyya a tsakanin 'ya'ya matasa musulmai ya yi yawa ta yadda rashin girmama iyaye ya zama ya yi katutu a tsakanin musulmai don haka musibu suka yawa bala'i suka kai inda suka kai ana karatu ba a aiki da karatu ya yi yawa a tsakanin musulmai mun da alkur'ani kawai kamar abun ado ko abun wasa ko abun taruwa a faɗa a wuce kawai shi kenan ba tare da aiki da shi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi aiki da shi ba cin haramun mai sauƙi ne a gurin al'ummar musulmai a yau ta yadda jama'a da yawa sun da haram ba komai ba za ka wannan matsala ta same mu abubuwa suka zama mana matsala ta ko ta ina matsaloli suka yawa ya kuma yin Allah ba za mu samu alkhairi da jin daɗi ba sai mun yi taka tsantsan da rayuwar duniya mun guji cin haramun bisa ganganci al'ummar musulmai a yau su suka fi kowa iya dabaran cin haram ko da a gwamnatance ne da maƙudi da tsare-tsare ba a iya yi a Najeriya a ci nasara sai an haɗa da al'ummar musulmai ya ku bayin Allah babu wata kwamiti yawanci da mutane suke faɗa musamman wanda suke hirin farastatal na gwamnati zaka suna baka labari cewa wata kwamiti da za ta yi bincike ko kwamitin kaza ko kwamitin kaza da zaran ta bira a inda kace to ka tabbata kawai ka shirya wasu kuɗi na cin hanci da rashawa ana bada kwangila ana bada fasanta da waɗansu mutane wanda albashinsu a wata miliyoyi ne waɗannan mutane su suka kawo rushewan ƙasa kar ƙasa ta lalace aka kai inda aka kai corruption ya kai inda ya kai a lokacin da ake tunanin cewa ana yakan corruption ba a taɓa yin corruption irin wannan misali da ake masana tarihi da masana tattalin arziki suke bada labari ba a taɓa yin corruption cin hanci da rashawa a ƙasar najeriya tun da aka halice ta irin yadda ake a yanzu ba ya ku bayin allah kar mu zamanto wasu mutane masu yaudaran kansu a lokacin da suke tunanin cewa a'a suna biki don ranar demokuraɗiyya what kind of demokuraɗiyya wannan muke yi wace irin demokuraɗiyya ce is it amurka ce ko demokuraɗiyyar najeriya babu da demokuraɗiyya babu tsarin addinin musulunci cikin abin da muke yi domin tsarin mulki ne wanda ya cika da waɗanda suke da ƙarfi sun janye talakawa za a yi awa biyu awa uku awa biyar ana mitin tsakanin waɗanda suke zagayawa su je kofa kofa anguwa anguwa suke bi don neman ƙuri'a a ce za a yi amendment na constitution sannan kuma ɗan taraba ana jira ya zo gombe tukunna ya biya kuɗin mota zai faɗi ra'ayinsa a sa a constitution amma lokacin da ake neman ƙuri'arsa kofar gidansa aka je ana neman ƙuri'arsa yanzu kuma ana so ya biya kuɗin mota ko babu wanda ya ba shi kuɗin motar ya zo gombe ya faɗi ra'ayinsa wani wani yaudaran kanmu ya ku Allah muna abubuwa waɗanda suke cutar da kai da gangan ko muna jefa kanmu da talakawanmu a cikin bala'i da tashin hankali wannan shi ya sanya ƙasa ta zamanto cikin halin suke ciki wallahi in mun tuba mun gyara inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim al'amarin mu ya kai inda ya kai ba wai Allah baya son mu bane kai Allah subhanahu wataala yana son mu sama da yadda duk kake tsammani yana son mu sama da yadda muke son kanmu ba don haka ba da al'amari ya lalace daga ƙarshe ya ku bayin Allah lallai cewa wannan yanayi babu abin da zai fidda mu illa addu'a da komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala wajibi ne mu koma ga Allah komawa na gaskiya da kuma yawaita sadakoki da kuma istighfari daga zunuban da muke aikatawa kowa a cikin nan ya san irin zunubin da yake aikatawa wajibi ne mu tuba mu ga mu nemi gafarar Allah subhanahu wa ta'ala mu yawaita istighfari dalibai malamai ma'aikata da sauran waɗanda suke cikin gwamnati da waɗanda suke juya al'amura da waɗanda suke shugabanci da waɗanda ake shugabanta maza da mata gaba ɗaya dole ne mu koma ga Allah mu yawaita istighfari wannan shine kawai zai kawo mana mafita sannan mu yawaita addu'a mu yawaita addu'a ya ku bayin Allah za mu jinjina cewa a jiya gwamnatin jihar Gombe shi girma gwamna ya kira jama'a malamai ya ce shi ya tabbatar ba abin da zai da shi illa addu'a don haka yana umarni don Allah dukkan masallatan juma'a a yi addu'a ta musamman don Allah ya zama ya wanzar mana da zama lafiya mun jinjina masa akan wannan saboda ya miƙa al'amari da tawakkari ga Allah subhanahu wataala kuma an tabbatar cewa dama bayin Allah kullum suna addu'a amma bisa umarninsa kuma za a ƙara ƙara ƙaimi akan addu'a ne don haka muke addu'a Allah subhanahu wataala ya kawo mana canji a yanayin da muke Allah subhanahu wataala ya kawo mana sauki a yanayin da muke ya Allah abubuwan da suke damu mu Allah ka ɗauke mana su ya Allah abubuwan da suka gagare mu Allah ka isan mana a kansu sace sace mutane da yawan kashe-kashe da yawan zuba goma-goma da sauransu da kashe mutane ko a gida ko a jeji ya Allah ka kawo mana sa Allah ka kawo mana aminci a mu ya Allah shugabanninmu gwamnatocinmu Allah ka riko da hannunsu wajen ayyukan alkhairi ya Allah waɗanda suke da nufin alkhairi Allah ka ƙara taimakon su waɗanda suke nufin rusawa Allah ka rusa suka kawar da su Allah ka kawo madadin su waɗanda za su yi mana ayyuka na alkhairi ya Allah muna roƙonka Allah ka kawo mana sauki Allah ka kawo mana aminci Allah ka kawo mana sauki a rayuwa Allah ka tabbatar mana da security musamman a wannan ta mu Allah ka tabbatar mana da security musamman a wannan ta mu ya Allah ka tabbatar mana da nitsuwa a wannan ta mu Allah ka tabbatar mana da bunƙasan tattalin arziki a wannan ta mu da sauran jihohin musulmai baki daya ya Allah ka kawo mana sauki rayuwa a wannan ƙasa mu ya Allah ka taimaki shugaban kasa wajen gudanar da abin da zai zama alkhairi ga rayuwarmu dukkan masu bawa shugaban kasa shawara akan alkhairi Allah ka taimake su yan a kashe a ɗebe ya Allah ka kawar da su Allah ka sa su ga ana yi ba da su ba ya Allah masu nufin alkhairi a wannan ƙasa mu yan majalisar ƙasa ya Allah ka taimake su yan a kashe da kwamitin ɗiban fasentar na wasu abubuwa ya Allah ka wadda su su ga ana yi innaka ala kulli shay'in qadir yan majalisa sanatoci da majalisar ras ya Allah muna addu'a masu nufin alkhairi da gyara a ƙasar nan Allah ka taimake su ya Allah masu nufin kifewa da ɗaya da dukiyar talakawa Allah ka kawar da su Allah ka haɗa su da damuwar da ba za ta samu fita a cikinta ba ya Allah gwamnoninmu musamman tun da kan gwamna na jihar gombe nufin su na alkhairi Allah ka taimake su in nufin ɗaiɗewa ne Allah ka hana su ya Allah karka ba su dama ya Allah manufofinsu na alkhairi da tabbatar da zaman lafiya a tsakanin al'umma Allah ka taimake su a kansa ya Allah ka taimake su a kansa Allah ka ji tausayin mu Allah ka saukar mana da aminci da kwanciyar hankali a wannan kasa ta mu ya Allah ɗan majalisun jiha mai nufin gyara Allah ka taimake shi kwamishinoni ministoci dukkan waɗanda suke nufin gyara Allah ka taimake su masu nufin ɗebewa da kifewa Allah ka kawar da su Allah ka kawo mana mafi alkhairi a madadin su innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya Allah karka kunyata mu Allah ka karbi addu'o'in mu ya Allah ka shiryar da zuriyar mu ka shiryar da mu ya Allah ka kawar mana da kashe kashe a wannan jiha ta mu ya Allah ka kawar mana da kashe-kashe a wannan yanki namu ya Allah ka kawar mana da kashe-kashe a wannan ƙasa tamu ya Allah ka kawo mana sauƙin wannan al'amari innaka samiyun qaribun mujibud da'awat ya rabbal alamin ya arhamar rahimin Allah ka gafarta wa iyayenmu Allah ka gafarta wa kakanninmu Allah ka hada mu da su cikin jannatul firdaus Allah ka shiryar da zuriyarmu ka tabbatar da mu akan shiriya ya Allah yadda muke haduwa a ko muka hadu a wannan masallaci Allah ka gafarta mana Allah ka hada mu a gidan aljanna Allah ka biya wa kowa bukatarsa abin da ya gagare mu Allah ka isan mana a kansa duk wani mai damuwa a wannan taro namu ya Allah muna fatan Allah ka biya masa bukatarsa mai damuwa Allah ka yaye masa mai rashin lafiya Allah ka yaye masa mai kunci Allah ka yaye masa wanda yake da jarrabawa ko a cikin zuriyarsa ko iyalansa ko dukiyarsa ya Allah ka yaye masa innaka sami'un qaribun mujibud da'awat Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka saukar mana ni'ima da damuna mai albarka a wannan jiha tamu da sauran jihohin musulmai baki daya innaka sami'un qaribun mujibud da'awat Allah ka kare biladul haramaini makka da madina Allah ka kare biladul haramaini makka da madina ma ya nufin su da sharri Allah ka mayar masa sharrin sa kansa bi rahmatika ya arhamar rahimin Allah ka saukar mana da ni'ima a wannan jami'a tamu Allah ka saukar mana da ni'ima a wannan jami'a tamu masu jagorancin ta Allah ka kara musu tawfiki wajen yin abin da zai zama alkhairi duk abin da ba daidai ba in an dora su akai Allah ka sa su gane in sun gane da kansu Allah ka sa su aiwatar da wanda shine daidai ya rabbal alamin ya arhamar rahimin Allah ka yi albarka a cikin ɗaliban wannan jami'a da ɗaliban mu a ko'ina da zuriyan mu a ko'ina suke karatu Allah ka taimake su Allah ka kare su da kariyarka Allah ka kare mu gaba ɗayan mu innaka samiun garibu mujibu da'awa ibadallah ittaqullaha tabaraka wa ta'ala wa'lamu annakum bihajati massa ila ila al-ilhah bid-du'a li'anna rasul sallallahu alayhi wa sallam ya'murukum bil-ilhah bid-du'a li'anna Allah yuhibbul mulhin. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم استغفر الله اللهم صل لنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا يا عباد الله أن المسلمين اليوم يحتاجون إلى أن يكثروا من الدعاء ذكر الله والاستغفار استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا اتقوا الله تبارك وتعالى واستغفروا ربكم عباد الله التزموا سنة رسولكم صلى الله عليه وسلم إن في ذلكم لرحمة لكم من عند ربكم إذا التزمتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الله أن ينزل عليكم النعم من حيث لا تشعرون نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالنعم ظاهرها وباطنها من حيث لا نعلم ومن حيث نعلم ومن حيث ومن حيث نعلم إنه سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله أمركم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم إنا نسألك الأمن والسلامة يا رب العالمين اللهم أنزل علينا الأمن والسلامة في بلدنا غومبي اللهم أنزل علينا الأمن والسلامة في بلدنا غومبي وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أدم الأمن والسلامة في بلدنا غومبي وسائر بلاد المسلمين وخذ بأيدي ولاة أمورنا لما تحب وترضى ولما يكون خيرا لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعلمائنا وأساتذتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد